بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ان شاء الله تعالى يا فيلو يقولون كراتين من لتافيا الأربعون النوويه يا منكو ابو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى نغاية دفيا توتاتشو إباكا تني بيبين باكوين منتي mawona igagada alhadisu sadisu wal ishirin hadisiyan eshibe gutsanci hadisin ne ba zaye tiyan etun alkhairu ji bayani agan oga etun ne tun guru yoto to ga gudokun unji sallah kawanya sadaka jin kawanya azunfe unji unci kawanya ugwa gan wai lotun gura ko wai lotun ibada yan ke sarawin idan hadisi ne lawi na da wani عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلو فيه شمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم daga ba abu huraira radiyallahu anhu so ci be boyu yu qala uga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gattu ci so ko na kikin so ci be aminci ya na waga as-salatu ga yiki kinki na so kwajo fe kin ujun kubana kullu sulama minan nasi sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ga bagun bagun doro minan nasi min yana kaza wangi jo alayhi sadaka mude e kai lada na wani lona sulama ngai mafal hudu bagun bagun egwawe biciwe gintarawe eyewe bata bagun bagun na jude giyan etunguru jamuyin sulama ce sulamiyat sulamiyat jamu da wani al'adawu da wani kullu yawmin tatlu fi ishams ga fondoro na tatlu fi ishams igidila baku na bi ma na batin fondore ta'adilu bayna snain abeke wo gaji hukunci etiyan adalcho ganda za wanji jona fondoro na igidi lada gba kubo na ta'adilu bainas naini wacce jingara gyara za guba wana gada guba na le ba lona wacce ji hukunci gada bu wa majuje tiki bo eti adalcho ibn zanu ce ja hukunci amuji mujijiya adalci ba wani ji gyara ma. adalci da gyaru ba ga wale laifi wa dai ba abu ngalan ga ta'adilu wace dai adalci baina naini gada ya zagu ba ne na wannan bainas naini mutakhasimai zagu ba na dai usuma na to yi bayan sulama hadisi bai soye muslimo gan bagun bagun na nasara ga joint na na na kan kwace zawon gyo na igugin ba ko bai shi chetu shita tushita 360 joint joint joint joint ya gwaye bici ya tsukuri bata Allah akbar na yi hugwa dokta imaji binciki wani mafiya ce na yi hugwa gan anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha wayo وتعين الرجل في دابته وجزا تيمكو eti دابته اتين تشوبو fatahmiluhu alaiha ngai lazata doku lazata rakumbu lazata tatayo ngole ngai tuchina adelena algai ga almuwasalatul qadima enza ne panji ci dai almuwa salatul haditha eh zan ya zamani e, ji fahimta ku ko ga wasa ilo nakli e, je la laza daga dana lo dana na to waga za la ta ce da fata miluhu alaiha ngai hukuntawa na nunsa ko zakan ji wula ta ce eh tucho autar faulahu alaiha mata'ahu ko kwa wagunta wasu amma yi cikin bu wagunta yin tuce wo be kayi wuya wace lakaya bu mana ya tarfau lahu gane wani alaiha mata'ahu ta ce dabba kayi mai cikin bu fe lagun sadaka itun ladaga walo da wani Allah akbar amma yi na mashin mota in na ji fatawa ji za ta yi makwatiwu nke ko motowa wọn ganda mutum yawa za su na ije ka gba tuwa ko lauta mashin bu lannanin sata mashin bu landanin sata mashin bu un lo kabu tuja aji wala pata da mini yana je kin gibu yi na no ebo na aga yin sangwa kai da shari'a yana sangwa da na hukunci yana sangwa na ngata tafi wato wani kendo de dinari azarfa da fe lotun be yin le tie obu amma yin mu biaje ki on naira je ko be dollar ya de no le hukunci ya toshi mun da shi tiya naira yi na shi al awraqul bankiya da na je banki o yinan wal kalimatu tayyibatu sadaka a caga e ga wangi oto la daga mutu imo ki shi ga wangi tun so sokwe jiwazi ba duwa ya ci taciwe ba ya zafi kpatai ga wangi wa na ga yi wa miwawu wa fayin gbana gaggan bai za wangi shi na fayin gbana rafe ni za wangi shi ya gbama rafe gada mutunci za wangi wa ma fe la ya za wangi shi kedo shi eti yin bolo bolo ga lugwa za wangi fe de nan vobe o shi ni zanne ya zanne ni zanne ya zanne ga wani ya gbama ya fe dikin ya gbama fe kenan sannan ikpata ji ga wangi a zai fahimta ko amma a ga ga wangi ina layin magunan ga yana ina musulunci bai bai yi naure ka ke ya ce mu zabzabi na bai na zalika ma ga ga ga yana ga mafi zandoro na bugo mi gai je wuza na ji mi adi na mi a ga yana a ah, lugwawo wangi na nabi muhammadu wuna mi sun abu sallallahu alaihi wasallam wadda ladabi kuma nabi o maga ga kuma o maga wangi ga kuma amma nan hu e bo gaskiya ne mu lawa na. bugun gaskiya su a shirin a nawa ba ciwo wallahi ba za wangi goma ba ba amma kokari dai kawo biyu ne tashi yi na so a yawa yana Allah shi za wangi dai ba za bai wazi ba wa bi kulli tamshi ha ila salati sadaka ga ci gaga wa bi kulli khutwatin bi cikin doro ma baina khutuwatai ne zai ga khutu biciten lobaci biciten doro tamshi a na tsohote ila salati lo sallaji ba na sadaka la daga mutu imo watumitul adhani tariq sadaka a caga tumitu bi ma na tuzilu ko ga sanhi lalakiyabu na wala gun al'aza yagun endoro na ji zai daza na guna ke na je saje ko igiya bi saje ko ko shigmanka ce ko ko koto ce ko ko takun ce ko ko efu ce ko wala ya zada efu ma fi alkhaira endoro dina lagun so zawan ginin ga al'aza endoro nan ya guna palaba alaje ko walan walau kiya bu ani tariki ke kona musulmi je da na lugwa sadaka a yau lada ta ci ga rawahul bukhari wa muslim hadisin na al-bukhari bai musulmi ga gobe ki hadisin ne yau a da ga sadaka ina ikpa na igi no etun lada to n jin sai wa ji sadaka wa kawai yare ina ilaza de lada na jiki ha n dokun e tun ji dabu daga tsewa lawacin ya amma da yan zai lawacin ya ji sadaka ne e tun wuce ga shirya lobe a gida na so ko ya yi arzikin tutsatun na ji sai alhadisu sabi wal ishirun a asabi wal ishirun adisiya e shi bai gutu a bai ci wọn bá sàyè tí wọn bolóbolo bolóbolo wọn sọdọ bọjú wọn jù. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما هاك في نفسك وكرئت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما هاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن daga bayan na wasu yakin sam'ana radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam uga kede albirru husnul khulq albirru bolo bolo ngaye husnul khulq boji wangyo ke ga kalmayin albirru nkwe shi e ka sarawai mini na shi kwe e ka na wade boji wangi wani ugwa ga wade birru a cagayin doro na e wa nye wajibi nye na fila na wade ga gwasun a ga wata tiyan albirru waje barun allah akbar والإثم ما هاك fi نفسك إن ميلي فينا ugayi ma haka fi nafsik ai ma taraddada fi nafsik ina rayuwa jike da kejin bai na hmm. na geyin jin kashi u geyin ja egbon odege jike lo kejin gbe tun to ti o re tun le fi waka ba gaba waka ri'ta an yattali alaihi nas wace nabu an yattali alaihi nas na zawangi jaliyoyi alaihi ta ci wani zai ya fune wa ga zawangi jaliyoyi mai lagwala allahu akbar zai daya ci nan gole kama ta file zabe gizaje ngai daya ci mu ci ko bi mu ki wa di uje abin je ko tun wa karita an yattali alayhin nas zai yi wo jama'ana ko dai wa juji kokari dai wa yi ka ka wani to be bayro yan na zando ra ce ga yi wa na ko yi ge ce so wani so so ce yi hadisin na imam muslim a shaga gobe wa karita Allah akbar Wacce na bu an yattali alayhin nas na zawon giya lewaye tubun kilawayen na bu karahiyatan diniya wato ke ga addini wannan mangole zai ji damuwa addini ana ji damuwa kafiri ji damuwa tun da jani ina wai la mutu la gize ile na je ko ni zabe panci ne ya e na addini a adasan addini a sa bogo nan wani ga nan gayi nan bayan addini e na to ga addini wa ngama la to wa ga ajiwa amma yana wake ga adini wani ga wawa ga aliyu a tsawai daga bawa biso ya gema ba radiyallahu anhu qal ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam gami lo ba tu ci soko sallallahu alaihi wasallam fa qala umaga gani me wani ga ji ita tasalu anil bir wa bisa wa bebe a dinga yake ne albirro na قلت نعم نفاجا بها نبقى ايه انا لم بيننا ولا قال انا بفاجا بيويغا استفتي قلبك وفت وابيك موين استفتي قلبك بمعنى اطلب من القلب الفتوى otlub bin alqalb alfatwa wato gin egbon ogan mana istafti kalbak da wani wa fatawa gin egbon ogan fatawa wa manga ya egan biyu gato shi tukwa albirru etun guru na wale da nan muga yi matma annat ilaihi nafs ina ra'ayi za wajen da ya gbace da yi na matma'annat ai sakanat ina gbanzai lade giyan shishi bayina watma'anna ilayhi alqalb raye lade shishi wuce annab alqalb egbe gi shishi egbe lade na tsuwa wani la egbe damuwa ba wal ithmu etule fima ma haka fi nafs gayi ena jufe jin kezo kejin da ya bazo na haka ke ga yau taraddada hmm. uge kashe uge mai jin kashe nga jin ma jufe jin kezo kejin finna da rayu za amma rayu kiti bo rayu za ndoro a annafsi tayyiba zai de ibn wangi rayu wangi ne e gife ji damuwa tun daidai fasu ke ji damuwa tun daidai zandoro na dai ma wangi na wabe tun da dai loji da mu elalu e ga na yawo ga shuwa amu juza pata e wada zando cha musalla rayuwa ga shi lozo e tun da dai da ba da kimboli e tun da ji wa musulmai sun guna ga layan rayuwa sai la shi lozo babu la ilaha illallah fanti dan zan zagi e gefin e e ci da ɓata yin e naji da na hadiya a nafu tayi ba na aji kelo ke jibe musa yana e ibu na hadiya adini amma hmm. wa musulmi za a adini kan doro ga tun da dele kawa loyin loji a ah, bai ga doshi mi sa, musamman wa yi za a adini ne. wata da fi sadr misali e ya gizo kone su da su kone kawo cin da ci ga da bai yi wa ya kpagalu e wannan ya wani wa gaji wuji wani ya amma na yi fasu kina ne wane na jo suka wani je ke mu dai sun gama ne ugun su ko giza ne giza ne wata raddada fi sadr mu ce ji kebe ke shi da yin gwa wani ba ta taraddada haka ma'anar ni gata annafsu alkalbu asadru ba ta dai ejiminin fiyo egbon egbon gato eji fahimta ko ebe na eji ejimi gefe kun larauca larauci da ndo rufe mu jefe amma e ba nuto da gara mu, e mu Allahu akbar wai aftaka nas wa aftawuk gato wa in aftaka nasu kada zawan jirge wai fatawa zai je kwada nasa al'ulama'u ji fahimta ku kada man zige yau fatawa ken da nun bi riwayan da cewa ga wa in aftakal muftuna kada fatawa ci fatawa ya ci zige digiya ga yau fatawa riwayan da cuti ne uwa ga na sawai giya man shi na man jiga ma ce ya fatawa wa aftauka fatawa na ma yaudana wace le ba beki han kelo keji na wade na lamarin na wani kada man jige ga ga hannu yo zahira lamarin na hannu hukunci yo wee gbawa cin biyu ebe kibo wato de na suwa biyu wani kan da ci tuwe zai lo man jigin ji man ga waya fatawa amma wato na diga na na wato ga kai fatawa na lamewa ebe na yami akeri kashe walawa wani wujiwo na ga ya manji na gaga ya ci zahira wani wani amma ya na so da kimbo na wasu ke wasu fahimta ko wa aftauka da wani ka da ga ya fatawa igma wasu a can igma wa a can <laughs> Allahu akbar jama'a shi na yawa ko ne ugwa ga ga ya zaka nuce amma wasu na ugana ke gan na gomiya ya eh, za shawara kan duca ma wa tsofi o ga kai mi ga tuno be shawara ne ga fe uzuri ya mi ki di kai da na mm, shere da ji be ne e wala wa wato shawara be mondo chu go ni bani oje na wa ji ona amma wa tso de ne sun su kuna gai na ila e mi to ya e bona mi di e gbacin da lamarin na ba bolo ka man da cha yo fatawa tiye na e gbon wa chin be titu shere ona ba ba fatawu shi idina goyina ake ya zai wuce mu biya shi ma in ji ya ma zaki fatawa dana a ga ba da tu masalaci su tu makanta amma ma zaki na dai hankali ah, na ga ma go fatawa na ngala diyan doci na a gude kokarin masalaci tu mutu ga ya ji a jimela tu masalaci ke ga na so ngole ka zahiri na mango ya fatawa ga wayi otu masalati duniya faga zan na ce ne wani jima adi gundu shi ne sai ba zabe yi nan ga oh da mu so ni na ju lo na ga en do ne za ku yi kana ju ga go deori je mi ci jare mu fun ci ga ni tiwo ga ma zuki na jo leda na ce ne dinare wallahi tallahi billahi lazi a ce ne dinare a mai wazi gaskiya mafi tukpa zai za ṣẹ̀tàn sọ ìgbé damuwa wuce hajji òfin lóhun sukú ba rukairin hadisun asanin hadisu na gina rawaina fi musnadai al'imamai abu musnadai musnadin imamu guba ga imamu ahmad bin ambal ganibe al'imamu darimi isnadiyan mutu darimi hasanin iji fahimta ko isnadiyan hadisi na gubabu wata zuwa ma ga isnadi ke kwa ruwat ne ji gube ne zai fa isnadi ko sanad a ga sanadi hadisin na da'ifu da ko ko isnadi hadisin na da'ifu da bi mana zagbogun da ko <coughs> Allah akbar jama'a su hadisin nan uzuri ga sai to me bukan da shi za a biga je na waji na amma wato nan hutu na hankali dan da mi ne wani iji fahimta ba mm, madina tsuwa bai na yi ga miji da ne kawai to mai yau shawara kan ga kai gbawa da na gbawa da kilo mm, jibi na kuma na ci da na allah akbar na yi ugwa ga eh, ya gbaye mumini ba wuya hau ba kalbul mumin Dalilu. wadda ya yi zagurai mawo ba ka da zuwa hangi ga gaji na wajina je na wajina so ko wuyi ba alhadisu samin wal ishirun adisiyan eshibegutu ato gbawajin gubaci kuma ba za yi tigwala su suna gani bai cice ya bide an abi na ji irbad bin sariya radiyallahu anu kal daga ba abu na ji yau na suna waye al'irbadu egiya sariya na radiyallahu anu so shi bai bayuyu kal ugan wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'u izatan ga nabi muhammadu bai jawa ziliyani wa zan wuce ma wajilat minha alqulub dan salo ye gbaji wajilat bi ma'ana khafat dan salo ye gbaji foga mau'iza ma ma'ana ni be alwa'zi mau'iza ko ga wa'azu ko ga al'izatu bata ma'ana ni ko ina mai wazi na ga siya wajiza nasiya wa sazautu ga zo ba al'amarin na danare o ge ji kaza zo budana o ge ji kaza zo budana kawai yaji kaza zai zo ba bala mara wadana wazu gada wani wazu wuce da salo ya maji wa zarafat min hal'uyun al'uyun giyeji bi ma na abdomo'u efe ture egbogi makanta jogala ya kiwo giye zarafat min ha ofe je eyajo ewe kiwon mina ha ai min ajili ha ai min ajili a wazi na bagi a fe tigi mo be be tigi be wazi na mun tigi be ji wazi na ọ na mai wugwa da su so sahaba abalị. o tigi le ani wazi mo fa kulna ya a ita ga ya كأنها موئظة مودع ga wazin na na waje danawa ga wazin ya kpa mutu sayin na wazin na yawugwa ga waga ije lugwa waga tela ije lura na sahaba jiji bai wazin na ifo gana na wani bai wuce ma a wa gani bai anabi muhammadu a gaya si anyị ya bayani na kawo ga ilugwa ya ji faru. iga tsa na siya bayani wucin ya je su mawa mawa na Na yi ugwa ga wa giyale da ya ji pa mugun ba tan jele o wadda wa gamba biyu na layi gizi ya gizi ya mi tu doji ya da fitina na e gami dai na yi gula asan doji tu ya ji lafiya mbona fausina jin gamba qal annabi fegan usikum bi taqwallah me jin gamba bai da su sokwe azza wa jalla ya tuna mun cewa gani bai zan gena ke ta ko ina eh, ji soko ga jina e fe lajin na ji una ya una ya ta ya biyu wa sam'i wa ta'a ati gaga e shi tu pe zo shi ci ya mai la mai tuye ne uga gana tu de ji lemba soko ana ke ugwa ga zo shi ci annabi muhammadu ya kpawo sallallahu alaihi wasallam ya goye gani ganda ya gburu gan wa in ta'ammara alaikum abdun kada uji kaga fetish yayi kada wani wuji wo dankin abu mu ga mai tisho annabi gan gangba mi dai wa sam'i wa ta'a ishi tuku na mai uwa gan tukwashe shi zo shi ne ta yi musulunci wa dala na biyu lagba ta yi zuma fa ina ma ya ish minkum na zando roga de ijelo de ijeli zai aga ya rayuwa minkum ta ce na ije gurin boyi na dana wacce da ji pa fa sayraktilafan kathira ya le cin le ba je dan cin le ba e ga ja ce mi le ba na ya le eki bana na ja ce mi le bana yale akida na ja ce mi le bana yale mu ibe kwalo a chile mu ibe kwalo yani iza mai na usman ga akida a da shi na kiya na usman maguta li fancho na hijira de na umar wajen ya gube gube sayidina abubakar mujin ya guba tutu sayidina abubakar ya guba tutu sayidina umar ya guba tutu usman ya guba bai guba ali ya gutsun jubi to a cin da ya zamani sayidina usman 35 years after ijira ga awu zai sayidina usman 35 years after ijira Did you fahimta ku? Role, na abubakar ya guba tutu umar ya guba tutu wacin da na belu ise gwa kanga wanda ya guki e, ya guwa guba ya da wana to mu ci gu a ci wuta alifancho na ijira da yaro dina wacin le mutu ya bi annabi inda ci wani ga annabi so ga ga khilafatun nubuwati e, ba di na sana e, ya gba wa ga ajan zuman wubu alifanci dinin ya ba wani ya gba wa ga zaguni nin na ma ngai laya ga alkhulafa'u rashidu ana ayi shara ji da na ce zuma bu kwata na yi mulki Allahu akbar amma ga mulkin muawiya ga ga ya kwata na bai zuma sayyidina ali daga cikin gaba mulki ce e ba ga kokoro biyo dai annabi lalu ijogwa gun ya gbawa fitina ti digi ha fitina ti tsalo Ibuna wa ya guwa sayidina Umar da bai guwa bai guba yan Usman inji ya shi bai guba ya wana ya guba sayidina Umar ke dauna bai eh, yan Abubakar dauna ya shi bai guni dauna fitina ci saya Allah akbar in gaba musulmi fi ba ku ba har bai ne su ku ji sauki fa bi sunnati ya laban sunne mi shi mai suna na biyu egan tuntun su ji fahimta ku da ibada na jihu da akida na jihu hadisa na bi dai kwata suna mu wanda ce wasu mai wago wa hadisa ji da mini hadisi jin hadana yana na bi ka ala ba na gawai dai nan boyo amma mu ci dai ba hadisi jin hadana wa sunnatil khulafa'ir rashidin ya mai lele ba bawo ya ali famiji an rashidi na na shi zaba wuna daga ci abubakar arzikin ha sai na ali na ila dalili bai na laga shiga ya alkula fawo rashidu na wani almadiyin bi mana alkula fawo zai jagwaye gamina zai jagwatumi zuman buwanan an rashidi na ci zaba wujina ke laya ga rashidina ogayebuna araful haqqa wattaba'uhu a ce gaskiya yi a mamitu bugu zando a ce gaskiya yi wuce lamitu na yi ga a rashid izabawu almahdiyin almahdiyin izabawu shiga daga hudawa gabo ya ji fahimta kuma almahdiyin almahdiyin na wee sifatu mu'akkada sifu yo ne lakagbo ya gi han ene shizo na ki shizo ara shidina bi na e zabba wuji ta yo anabi muhammadu ya ji sahaba mu ci ko na je sallallahu alaihi wasallam ar-rashidin al-mahdiyin zabba wu ci ko jiga da wani zango na dai ba wude na zumubu <laughs> ma bu wuta Allahu akbar sai zanne ja yi baya hadde ba ba wacin ta abu su na ci ruwa yi ko yi fiza ba wuce e ta fasara nare sefu wani bogin farko kanan bida bebe fasara ge bundo ta yi ube ma sifatun mu'aqqada lima sabak a ta ga shekaru sai migan shirayu yoko addu alaiha bin nawajiz addu bi ma na tamassaku ya ikan kokoro kweji ya yi annawajiz nan ga yi katakon na yau a zai ga a duraso da turanci a zai ga mola eh annawajiz ga da wani fahimta ko jamuhin e najizu jizu ika kokoroko ni jamuci na wajiz mun ga shi ga aniyabu ika yi e buru na jiri ga aniyabu gubayen fitire gubayen taku na nasarai ga insi za su nan amma ga wale gizo kan gi na yi bere na ka ala sanyi kan e yaya ga insi za su milik titi yayyawun Idi fahimta ya wani mutu laba na kawa. Idi fahimta ko? So bando ci gan aniyar. Ikan ya guru na jirgin fa bai nawa jirgin amma gwa kun fasara na man jirgin na yi tiya. Ikan kukuro kun abdara sun nan. Ngo le bo kabu bo gala to gya biyu yin yi shi. Wani wani kan. Wani teri bai na shi. Addu alaiha bin ya ikan kokoro ko ya jiyu dole na ga iga kinayo kinayo yo eti da iga zozo be kiyan ba wun yi ma na to nga wuna ila wisu ipiya be na jiyan wuna ne hmm, Allahu akbar wa iyakun wa muhdathatil umur mai jiyan gamba ete ya gani be muhdathatil umuri muhdasa wi mufrad muhdasat yi kiyan jamu alamari na jabe sai fiadi ne wani ete ya alamari na jabe sai nabe ji shara ga abe bebe ya ji kaka ibe na adini wako ga ete ya don iya kun kalmo ya ce ta zero e wani alaikum mai kalma ya tiya targibo ya e fuba oh. amma jama'i musulmin da ci dabon waga wasu waganna yi lagwai su sunna biya aushe ya wani àmọ́ àsán eré ègbón wọn jẹ́ afá àmọ́ orí èrè ibi jihàn níbi ègbón wọn jẹ́ ányí wọ́n jí faru aka ìwọ́n ìdàn. ṣe máa ṣe yẹde bukata santure rò tún ní dín ìgbà ní tún náà níbi gan ní tún náà níbi gan ọgá ṣe mú sí iná ọgá àwọ̀ ọgá fa inna kulla bid'atin dalala ga yabuna endoro na sai da dini wana umadi asali daga ba annabi muhammad wana sallallahu alaihi wasallam dalalatum e din yo amma ga ga yin bi mana e ka din yo ad-dalala ga ya albudu an al-haq ina tiya be ko ina ina tiya be gaskiya bidiya ga mai yendo na sai da dini umadi misalin doro shi zuwa albid'atu shar'an aw lugatan ma kana an ala ghairi misalin sabi misali bani wuce bidiya ya ji mila rauce idi fahimta ko so ya fiti a deliya zai gabe su yana a zan gai badi wani ya fiti ya wani zangajin ya fiti ne kafin wuna ka an sai jan wani ya badi wani an sai badi wani jawaz idi fahimta ko wuce ji mila rauce amma ya ba shari'o azuma ga ke kwabe bidiya mun ji fasara yi kaka amma ni fasara da wadannan gayi ma odisa la khilafi amri shari'i wa dalili indoro na sai sa chali dalili ato foro ya so shi ba ko anabi muhammadu ne wu shari'a ne abuna ya anabi ga amma mai soko ga amma shari'a ma ashari'ul haqiqi ngai soko ya anabi dai bayani idi fahimta ku indoro na gale umarni ya toci ba bai dalilin yi na usai tí umarni toci bai ba umarni ya nabi muhammadu bai tiyu ba dalilin doro da bazan aiki e ga mutu ba tó an da cewa zan ọ̀gẹ́ ẹ e na di asali àdínì ba misali salatar rawi asali addini ka shi huda wanda ya buna na biyu cako bai sahabu yau ci biyu jikin kogo wa bai gayi na ga tarawe ya ji hau bidiya ƙur'anu ka da asali ka shi wuda wanda ya buna fekku ba ba jau ka kan ki wuza bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kogo wa bai alama jada ka kai zamani wuji ki hau bidiya biya ya buna wanda mini yana je lagos sun ga a ga ya so ga bidiya bidiya an ga ya so ya ji kaza ya kaza Sukuyi ba alkhairi amma to sun zaide didi awon ni bi wani yawa na alaye makpa wani ga jagan ga so ji walima qur'ani ko eh a ga so ji walima anu ta fatawa mun ne suna na jide ba fata na walima anu a gudu ya tsali dini ba na ji bincike ciwo na iji fahimta amma yi wa ga ku fitito a ga laifi da ba yi ba fatawa wuce kaka iji fahimta ko to musabaka mun ji ga laifi da ba ya buna shirya ga ya da ya musabaka ya ci yanki dokoto bai na ji biyu ya ci treni ya kuwa musulunci wasa ilimi na yi tiye jihadi na kya kama ji musabaka ciwo ibnu taymiya ji na ji ga da ciwo ji musabaka ilimi da saudi ya holdin ya international competition ibu dalilin nan iji fahimta ko amma ya walima ƙur'anu bincike da na yi jina ilaliya sai dai waga ku fiti mun daga ya fi daba. iji fahimta ga mai suna da jiya ba ni kaduna ba mu kin indo ci jibo ya gina je ku ƙur'anu fiti iji fahimta amma ka yi ga musolla na yi latuwa kwa ganga so yi into yayi ni gona ya ji na bukin wa ya ji na boso ko zai laifi wi 1% biyan wa na yi 99% ne ziga maza wa ba soko haba haba soko ya yi fahimta wangi hadisi da ya zo ba nan rawawa abu dawud abu dawud ga gobe wa turmizi to turmizi wa kala hadisun hasanun sahih ga hadisin na ma hasanin yau gurgudu ni ganin social barkudu bai ga cimcin sakufa kufa gan bai subhanaka allahumma bihamdik hamdik an la illa ant astaghfiruka